kimanin makonni biyu da suka gabata ne majalisar dokokin ta kano ta kaddamar da aikin binciken kuma nan take ta kafa wani kwamiti mai wakilai takwas ƙarƙashin jagorancin honorable labaran abdul wakilin nasarawa a majalisar honorable ibrahim amar gama ne gabatar da wani ƙuduri da ke neman bincikar sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu bisa wasu tuhume-tuhume guda takwas yadda mai martaba sarki ya ce tsoma kansa cikin harkokin siyasa wanda wannan ya zubar da kima da mutunci na masarautar Kano. An samu bayanai daga masarauta wacce aka yi zargin an yi badakalar kudade daga hawansa zuwa yanzu wajen kimanin biliyan shida. Dokar da ta kafa masarautar jihar Kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kasa kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar Kano. Yayin da ya rage kwanaki biyu wa'adin da majalisar dokokin ta Kano ta baiwa kwamitin na makonni biyu ya cika. Kwatsam sai a je Litinin shugaban majalisar Honorable Kabiru Alassar Irum ya sanar da dakatar da wancan bincike. Honorable Labaran Abdul da ke zaman shugaban kwamitin ya bayyana dalilan da suka sanya majalisar ta ɗauki wannan mataki. Mai girma gwamna ya rubuta takarda wacce ke neman alfarman majalisar dokokin jihar kano da cewa da dakatar da wannan bincike kuma bisa wasu manyan mutane da suke wannan kasa tun daga kan fada shugaban kasa wanda eh, mataimakin shugaban kasa ya nemi wannan alfarma tana president da shugaban majalisar wakilai ta tarayyar najeriya da manyan 'yan kasuwa da suke wannan jihar kasar eh, nan irinsa aliko dangote da sauran mutane da manya-manya da arewa kan da kuma sarkin musulmi wannan yana nufin kenan kamar wancan haƙƙi na al'umma shi kenan kun sarai da shi saboda an roƙi alfarma a ba muna nufin mun sarai da haƙƙin al'umma ba ne kamar yadda ka sani ita majalisar dokokin jihar kano kuma al'umma take wakilta kuma al'umma ne suka taru suke neman majalisar dokokin jihar kano kuma dan adam ajizi ne zai iya aikata laifi kuma zai iya neman afuwa Allah subhanahu wata ma da ya halice mu mu ne masa laifi kuma muka neman afuwa yana yaje mana babban mafi daukar hankali shine batun kuɗaɗe da ake tuhuma cewa an yi ba daidai ba a tsare su kuma ku kun dogara cewa a matsayin ku na wakilan jama'a dole ne ku bi al'ummar da kuke wakilta a wannan zaure kenan yanzu kun tsare da wancan haƙƙi na cewa ku bibi haccin al'umma a kamar yadda na gaya ma cewa ba mun sare da haƙƙin bin al'umma ba ne cewa ba za mu bi haƙƙin al'umma ba amma kamar yadda na gaya maka cewa duk waɗannan manya-manyan ƙasa da kuma manya-manyan al'umma da suke wannan jiha tamu da kuma shi kansa ne girma gwamna shugabannin gwamnoni na arewacin ƙasar nan gaba ɗaya sun tare da shi a kaduna ku a madadin al'ummar kano musamman talakawan da kuke filta kuke kuma yanzu kana zayyano mana cewa waɗanda suka baku hakuri ko suka nemi alfarma ba ma 'yan jihar Kano ba ne to yanzu ina kuma wancan hakki kenan da ake bibiya wani hakki nan na al'ummar jihar Kano mu ma wakilan al'umma ne na jihar Kano kuma mutanen nan eh, da suka nema su ma wasu daga cikin su manya-manyan al'ummar jihar Kano kuma su ma shugabanni a jihar Kano ba wai an san yadda hakkin al'umma bane. abu ne da aka nemi alfarma kuma da yadda ubangiji majalisa ta ce ta duba wani alfarma da aka nema idan dai za a iya tunawa hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano ta fara gudanar da binciken zargin yin ba daidai ba a kan mai martaba sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu to amma shigar da majalisar dokokin kano ta yi wa al'amarin ta sanya tilas hukuma ta dakatar da nata binciken yanzu dai abin jira a ganin shi ne ko ita hukumar yaƙi da rashawar za ta dawo ta ci gaba da nata binciken ko kuma a'a. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria